Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sauraron shirin kasuwa a kai miki dole. A yau shirin na kasuwa a kai miki dole yaya da zango ne a wata babbar kasuwa ta baje koli na kayayyakin gargajiya wanda ake sarrafawa wannan kuma kasuwa an shirya ta ne a dalilin sallar mata ta ranar takwas ga watan Maris da aka yi. Mafi yawa dai mata ne suka kawo kayayyakin da suke sarrafawa kuma kayayyaki na gargajiya. To yau shirin kasuwa a kai miki dole yaya da zango a wannan kasuwa ta baje koli da ke kofar uh, gidan raya al'adu na gargajiya wato gidan raya al'adu na Abdulsalam Adam da ke nan birnin da magaram. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu kubra alhaji sabo da ake ce ma kubur kubur. Muna cikin kungiya da kayan mumuma tunda mun kawo kayan sai da mun baza amma a cikin kungiyar mu dai ni ce firiza Wace kungiya kenan? kennugur sunan wannan korufa ma kennugur sunan kungiyar ku kennugur kungiya ce ta mata kamar mi da ne kuke sarrafawa to ana sarrafa maka garin dan wake yaji garin tsaki garin tuwon laushi ba abin da ba ba abin da ba a sarrafawa na galgajiya dai na wannan duka kowanne muna yi to yanzu wanne da wanne ne kuka ka wannan yaji da kaya da nake gani da su taliya taliyan mice ce wannan wannan taliya ta maka ce ta wake maka ce ta wake wannan kuma garin dan waken to yaya kasuwar take kasuwa to alhamdulillah ba wuya bar daɗi tunda kun san zamanin abin da yake ciki amma yanzu dai ana nan dai ba a ce ba da daɗi ba a ce ba daɗi tun daga yanayin da zamani yake ciki kowanne wanne ne kudin shi ita wannan taliya da wannan garin dan wake da yaji nawa nawa kuke saida su wannan duka wannan wannan maka jikka garin dan wake jikka yaji da na jikka da na 150 kamar wannan kayayyakin naku a irin wannan kasuwa kaɗai kuke kasu ko kuma kuna kaiwa wasu haka garuruwa ko kuma wasu kasashe a yanzu dai wannan gurfumar tamu bata daɗe ba da wannan yanzu dai wannan kaso maka kuma zan mu ci gaba da kaiwa gari garin Allah da duk inda ake zan kai kuma zan mu aika halo gari gari a saida mu anan kuma muna tare da maga takarda ta wannan kungiya wadda ita ma ta zo wannan kasuwa salamu alaikum malama ki gabatar da sunan ki wa alaikum salam sunana na na Maryama Joseph wadda ake ce ma Agat kungiyar mu ta kunnan gurni ce maga takarda. zan kara bisa kan abin da president ta faɗi bayan sarrafa wake muna da ta ce muna yin makaroni muna yin wasa-wasa muna yin kuskus ta wake eh muna kuskus ta wake muna tukudi muna uh, dage muna sarrafa kaya da yawa bayan wannan kuma muna tantirma tun daga share guda ma wani rini eh muna rini eh muna yi muna yi kuma muna cosmetic ba kuma abin ga ya zo mana da kaman brisk ne ya zo haka ba mu samu muka hudo kai tsaye ba mu samu muka hudo kaya da yawa ba eh sauran kayayyaki insha Allah to kamar ita wannan kungiya ta ku ina ne kuke samun kudaden da kuke har hada ku sai sai wannan ka kamar wani wata kungiyar ce ta baku jari ko kuma ku ne kuka hada jarun ito eh da hari tun muna tare da mata muna dan tattara kudin mu haka nan hamsin hamsin a tara a sa bashi a maido da dan abin da ake sama dai muna da dan kudin mu sai muka game da wata ONG eh kungiya mai zaman kanta muka yi muka yi dosiya muka je muka ajiye ciki iko Allah kuma ta bamu bashi to da wannan ne muke sarrafe-sarrafen wannan muna baya ga wannan kasuwa ta baje koli kamar kun saba zuwa kasuwanni na baje koli eh to yanzu kamar yadda ta wade kungiyar ta mu kon sabuwa ce bamu mu wani eh jinjira ce bamu mu fara huta ba a nan kuma ga ni tare da wasu yan mata kun zo kasuwa ne suna malaman suna na sa'adatu suna malama sa'adatu na ganki a wannan kasuwa kamar kin zo sayayya ne ko duba kaya eh to na zo duka duka na zo in duba kaya kuma in yi sayayya mm, to kamar menene ne ya burge ki a wannan kasuwa baje koli gaskiya dan waken nan da suke yi da wani kuskus haka da suke yi gaskiya ban taba ganin irin shi ba mm. eh kuma na taba sai so guda na ji daɗi shine mai doni kuma in taliyar wake ba la eh, eh gaskiya kwarai ma to kamar sauran kayayyakin kuma menene ya burge ki to a nan wannan kasa ke ake cewa ko menene yau kayan gargajiya ke <laughs> kayan gargajiya yauwa masha Allah sun yi kyau kuma gaskiya ina jin daɗi mata suna ƙoƙari uwayenmu masha Allah suna sarrafa kayan gaskiya masha Allah mm. masha Allah kamar wani irin goyon baya ziki musu to ni da hede in ƙara ankurajen su kuma karfafa musu gwiwa yawa karfafa mm. musu gwiwa masha Allah kuma a kama musu mm. gwamnati ta kama musu gaskiya don su samu su yi kamar shi lesa <laughs> su samu su ma su yawa abun duka dai Nijar za a ce duka mm. kenan in wannan abun wannan dan wake yanzu haka wannan yana iya zuwa har kasashen waje mm. kenan duka selo Nijar mm. kenan haka kama musu kenan za su iya yin abin da za su iya yin wa'ansu abubuwa kuma na gargajiya kuma wanda suka yi wannan kuma wanda ba a sani ba wanda za a yi modernizan su eh. shi wannan bukurin kin ce yana burge kin san abin da ake da bukuru to ni zan ce kamar ado ne ake yi da shi ana cin tuwo ne mana a ciki kwano ne irin na da yo masha Allah to eh. kin gani kuma na karu ai masha Allah ah, gara da nazo kenan Sa ana cin tuwo da shi ba ko a ah, ban sani ba ban sani zan ce kamar irin na fatin kauya ne da ana ah, eh, dora su yan zamani eh, kun mai da shi abin fatin kauyawa ko rika to bukuru tuwo ake ci a dora tuwo a bisa haihon miya a zuba a cikin bukuru to shikenan ai gara da muka zo kin yi aure kina iya ma mai gidanki ko Allah. Sa mishi mana a To ba matsala, yanzu zai so ai zan mishi. <laughs> Assalamu alaikum ga nan a wata rumfa da ta haɗa kayayyakin gargajiya sunan malama. Assalamu alaikum sunana Shattu Bukari. Hmm. President ce ta aikin hannu daga tant. Wallahi wannan kasuwa ta bar kallahe wanda ya zo gani. Hmm. Na ka ki iri-iri wanda ake so. Akwai akoshi na gargajiya da goshi bukuru ba. Hmm. kwamfule da faifan shi da zuwan shi da kuyarkin shi ma ta ta cintuwa da koshiya ta cintuwa na kawo ciku na kawo lohiya na kawo wake na kawo dawa na kawo kayan kamshi garin dan wake ne kuskus ne wasa-wasa dambu ne kwarya gidauniya zanen na ita ma da hinta da kindanta da faifanta ta shan hura kawai kawai he dama hural ma akwai ta ba shan kato ya kasuwa to kasuwa kin san sai dai a ce yanayin ta hmm. amma muna kai kuka ran Allah mu gabatar mu da Allah dama kin saba zuwa irin kasuwannin baje koli wallahi kasuwar baje koli ko ta ina ina zuwa ko ta ina wallahi ina zuwa ina kai kaya ko wallahi masha Allah wannan mata gida da aka ce mu ar muka zo dan dai mu hudda jihar mu kumya kullum bai wa mu je mu hudda ta wani mm. mu kuma ta mu gata to ya kike ganin karbuwar kayayyakin mu na gargajiya a sauran kasashen da kike zuwa baje koli wallahi kayan mu na gargajiya tsakani da Allah muka tai baje koli gaskiya yanda koran gazanannu suke da bukurin ga mm. gaskiya da kayan da muka safara na gona tsakani da Allah wallahi da himma suna sayi uwa na saye da gudu wallahi to yanzu kamar wannan bukurin naki da hoihoi da wannan ƙwarya gidauniya ta shan fura da liddayi da kindanta nawa nawa kuke ke sai da su farashin su farashin su to namu na nan gida da na can ba ɗaya bane tunda namu na can namu na nan gida gidauniya kwamfile shika biyar ne ako shi kwamfile shika goma ne amma kasashen waje ne wannan bukuru shika ashirin ne complete gidauniya shika goma ce complete mm. kuma wannan tuku cuku ba yanda babu akwai na jika biyu da rabi akwai na jika akwai na ɗari uku akwai na ɗari da hamsin akwai yan dala ɗari ɗari kowa daidai ƙarfin shi mm. to kamar miyar kubewa na ga akwai miyar kubewa da dawo gona da su wake su kuma nawa farashin su farashin su miyar kubewa ƙanana cas jika biyu ce mai bi tiya mm. me bi mata akwai ta ɗari uku akwai ta jika dawo gona wannan bada ake ce mata el gaugawa dari da hamsin tiya wake jikka guda malohiya tiya dala ɗari mm, kuma akwai na sak kilo kilo da muke yi mu kiran da muke yi muna so dan Allah nan su kama mu masu hannu da shuni gaskiya mu yanzu wannan noma ne nayi in ba dan da dai noman ba gaskiya ban da kuɗin da zan sai kuma ban da wanda zai bani in ji in auna a kasuwa assalamu alaikum malama sunanki sunana afsatun Musa kasunan dai miya ce wannan miya malahiya wannan ta kuɗi ne wannan lemu ne bisaf na tsamiya wannan na waro ne wancan na dan kuka ne wannan garin wake ne wancan maganin estoma ne wancan kwatatasai ne to ya kasuwa a kasuwa alhamdulillah ana sai kamar uh, nawa nawa ne farashin waɗannan kayayyaki na kikin zana mana kowane da farashin shi daban-daban mm. wannan shi miya jika jika ce wannan ta kudin ƙanana satin satin wancan kuma 120 20 wannan kuma shi ma hamsin wayancan su kuma jika-jika ne rogon dan wake ne garin dan wake ne wancan kuma ganin ma shi ma sattin sattin ne miya kuka ita ma jika-jika ce to kamar dama kin saba zuwa irin wannan kasuwa ta baje koli ko wannan shine karo na farko a muna tahiya wannan ba shi bane karo na farko mu ne ya mai daidai muna zuwa da inda aka kiraye mu nan ina tare da wani malami salamu alaikum suna malam wa alaikum assalam suna na eh, malam aminu eh, abin da ya kawo ni na zo na ga kayayyakin ne gaskiya San burge ne. tabarkalla masha Allah mm. saboda amfanin su da kuma wasu abubuwan da ana kawo mana su daga wani wuri kuma yanzu sai na gani ana sarrafa su nan na zo na dudduba na tambaya mm. akwai kamar farsil wannan da ta yi magana da ɗiyan aduwa kuma kamar akwai kuɗi da suke yi wanda ake ɗan amfani da shi kuma tabarkalla ta kuɗin sun gyara shi sun tsabtace shi da su diga-digai kuma akwai kamiya kuma kamar albasa ma suna busar da ita wani kayan abin da ake noma maimakon ya lalace to yanzu an samu hikima wanda ake adana shi kuma tabarkalla abin ya yi kyau yadda ka san a kasashen waje ka saya ma matanka Eh, a gaba zan saya dai eh ina da duba insha Allah na zo in sai wanda za a dan yi amfani da shi mu dan tattaba mu ma to madalla masu sauraro duka duka anan muka kawo karshen wannan shiri na kasuwa akai miki dole wanda ni tamar abari na shirya na gabatar sai kuma wani jikon insha Allah